اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك سيكرمت عنا الدعايتي اللهم إياك نعبد أنت بريك كأيمك بوتا ولك نصلي ونسجد gare ka kaɗai muke sallah kuma muke yin sujjada wa ilaika nas'a wa nahfidu gare ka muke sauri kuma muke gaggawa narju rahmatak Allah muna roƙon rahamarka wa nakhsha azabak Allah muna tsoron azabarka inna azabaka hakika azabaka bil kafirin mulhaq a faruskan wace ga kafirai wasu kan karanta mulhaq mai riskuwa ce ga kafirai اللهم انا نستعينك ان نعمنا في مقامك ونستغفرك هنا كما نعم غفرك ونثني عليك الخير هنا كما كلام الهي عليك ولا نكفرك أن كما كفر شيخك ونؤمن بك أن من ايمان لك ونخضع لك أن من قرتك كي ونخلع من يكفرك Allah muna kunci abota da ga wanda ya kafirce maka a zikiru a kuma salama min al-wutri idan mutum ya yi sallama daga wutri an so ya karanta wannan kafa uku ya ce سبحان الملك القدوس لما يأتي وانا سوق سبحان الملك القدوس يكرم تاسو كما يقدم اليوم سنة يأتي رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس ثلاث مرات والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته ويقول إن سبحان الملك القدوس أبوي سبحان الملك القدوس أبوي تأكل في بين آيتي سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح وأن شاكي أن يوتري idan mutum ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki ya shiga tashin hankali yana neman Allah ya yi masa da gaggawa to sai karanta wannan addu'a ya ce اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي sa'in da mutum ya shiga na damuwa a rayuwa ya lazumci karanta wannan addu'a ya dinga cewa Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne ibn abdika Allah ni dan bawanka ne ibn amatika Allah ni dan baiwanka ne nasiyati biyadika Allah makarkwadan kaina tana hannunka ma'adin fiya hukumuka Allah hukuncin kazantacce ne a kaina أوفي قضاؤك الله كنتك أكينا آدلتي أسألك بكل اسم هو لك الله أنا روحك لدك ونسونا ليك لك سميت به نفسك وأنك كلا كنك لشي أو أنزلته في كتابك ko wanda ka saukar a cikin littafinka au ammantahu ahadan min khalqik ko wanda ka sanar da wani daga cikin bayanka a wasu ta asarta bihi fi ilmin ghaib inda ko kuma ka keɓanta da shi a cikin ilimin da ke fake a gurinka an ta ji alal ƙur'an al'azima ina roƙonka ka sanya alƙur'an rabi a kalbi ya zama gajiyar zuciyata wani sadari ya zama haske a kirjina wajen la'a husni ya zama sababin yaye baƙin cikina wani haɓa hamni ya zama sababin tafiyar abin da ke damuna اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك يا الله لا لما سألك من الهم والحزن لقد أموال باطل والعجز والكسل Allah ka tsare ni daga gajiyawa ka tsare ni daga kasala wal bukhul wal jubn Allah ka tsare ni daga rawa kuma ka tsare ni daga tsoro wa dalil dayn Allah ka tsare ni daga nauyin bashi wa ghalabatir rijal da kuma rinjayen mazaje a kai du'a'ul karbi addu'ar da mutum zai yi inda yana cikin damuwa da bacin rai لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله ba wanda ya kamata a kaɗaita da bauta sai Allah al-azimul halim Allah shi ne mai girma kuma mai haƙuri la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshil azim shi ne mahalicin al'arshi mai girma la ilaha illallah ba wanda ya kamata bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati wa rabbul ardi shi ne mahalicin sammai shi ne mahalicin ƙasai wa rabbul arshil karim shine ne mahalicin al'arshi shi ne ko ya karanta wannan addu'a ana karanta ta ita ma in kan shiga damuwa Allah yana yayi damuwar sai ya ce اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو أن رحمك نكي قولا فلا تكلني إلى نفسي أما كذا كبني لكينا طرفة عيني كودا كما كفتا وكبري وأصلح لي شأني كله أما كجارة من شأني لا بك لا إله إلا أنت فردي تنتمت أبوتا مسا سيكي يا الله كل يوم تفكر أن الدعاء تقوى يجي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wannan shi ne addu'a da tasbihin da annabi Yunus ya ta yi lokacin da kifi ya haɗe shi Allah ya amsa masa wannan addu'a ya fito da shi daga cikin kifi kai ma duk halin da ka shiga ka yawaita karanta wannan addu'a to Allah zai fitar da kai daga wannan halin mummuna zuwa ga hali mafi alheri كدنك سيوا لا إله إلا أنت يا الله بابا بالموتى للسياسي كي سبحانك فلكي يا تبت عليك إني كنت من الظالمين حقيقة أني نازل تكينا تكي وأن سكايك تفادنش وكما يوتي فقولا من الدعاء هنا سيوا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي يا الله يا الله فعل مهلكينا لا أشرك به شيئا بذل تاريا الله وأتكم بوتا معنى ذلك إتاشي بوتا دعاء لقاء العدو وذي السلطان wannan addu'a mutum zai yi ta lokacin da yake jin zai haɗu da makiyansa ko kuma zai haɗu da wani shugaba mai zalunci kafin ya shiga gonarsa sai karanta wannan addu'a ya ce اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم أن يعمل سيئك أتكون وين سبحانه الله تكري عمل سوء ونعوذ بك من شرورهم أن يعمل نيرا كثيرا sharrin waɗannan mutane ko kuma ya dinga karanta wannan addu'a yana jin tsoron wani zai cuce shi ya dinga cewa اللهم أنت عبدي وأنت نصيري بك أقول وبك أصول وبك أقاتل اللهم أنت عبدي أنا كيف كيفنا وأنت نصيري كيف متي بك أقول كريك لك من كاريا وبك أصول gare ka nake wato kai hari wa bika ukatil kuma saboda kai nake yakin kara addinin ka ko idan ka karanta wannan yana cewa حسبنا الله ونعم الوكيل ce Allah ya ishe mu ma dalla da abin dogaro shi ne Allah du'a man khafa zulma sultani addu'a da mutum zai yi in ya ji tsoron اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحظى به من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى أن يفرض علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت سيدي اللهم يا الله تعالى رب السماوات السبع كيد محل الجنس ويبقى ورب العرش العظيم كين مهلة العرش في كل جارك Allah ka zama mai makotaka gare ni min fulani bin fulani ka zama mai kariya gare ni daga wani ɗan wani a nan sai ya sa sunan wanda yake jin tsoron ya sa sunansa ya sa sunan babansa ya ce ina neman Allah ka zama min jaran mai kiyayewa min fulani bin fulani daga wani ɗan wani wa azabihi da kuma rundunarsa da jama'arsa من خلائقك وأن استسوم على التلك أن يفرض علي أحد منهم كدوني يزرق فزالين في أبيني أو يقطع حكمي أقاوى أكينا أستجارك أن وندي انت يا يأوكك وجل يا يبنك الله يا قوايا ولا إله إلا أنت ba wanda ya cancanci aka ɗaita haka dai in yana tsoron wani zai cuce shi ya dinga karanta masa wannan addu'a Allah zai kare shi daga cutarsa ma'aikaci ne za a cuce shi a wajen aiki ɗan kasuwa ne za a cuce shi a wajen aiki malami ne za a cuce shi a makaranta ya dinga karanta wannan addu'a yana sa sunan wanda zai zalunce shi a inda kalmar fulani ta zo a ciki sai ya ce Allahu akbar الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يجي الله أكبر أن كان الله الله من خلقه جميعا Allah shi ne mafi buwaya daga dukkan bayansa gaba ɗaya. Allahu a'azu mimma akhafu. Allah shi ne mafi buwaya daga abin da nake tsoro. Wa ahzaru da abin da nake kiyayewa. A'udhu billah ina neman tsari da Allah. Allazi la ilaha illa huwa. Wanda ba wanda ya cancanci abota da gaskiya sai shi. Al-Mumsiki samawati wanda shi ne yake rike da sammai a sama guda bakwai. Hanya ka ana تنتهي صفاته على الأرض أكل كسر إلا بإذنه فاجر إذن من شر عبدك فلان أنا سيك ساسونا سكتي لك شر واني كأما جسونا سأوجه كلمة وانا سيك تشري لك ساسونا من عبدك سيك فاجسونا وجنوده لندنا ديك تعرض إتا وأتباعه دم بيانسا وأشياعه لجماعة من الجن والإنس daga aljanu da mutane Allahumma kulli jahan Allah ka sanya mu mai kariya mai sharrihim daga sharrinsu jalla sama'uk